Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR ta buɗe wani sabon ofishi da ke zama na kudu a cikin jamhuriyar Nijar domin saurare da ma kawo ɗauki ga dukkan 'yan gudun hijira har ma da bakin haure waɗanda suka baro ƙasashensu saboda dalilai da dama da sun ka haɗa da talauci da fatara da yunwa da yaƙe-yaƙe da siyasa har ma da tsirar da rayukansu daga kisa. Malam Hamza Al-Mustapha wakili ne na Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira a gadas a jamhuriyar Nijar cewa da HCR. A gadas kowa ya san guri ne wanda mutane suke wucewa idan su wuce su je turai ko kuma su neman rayuwa wadda suke tsammani ta wadda suka bari a gida. Amma abin da wataran ba a kula da shi a cikin wannan mutane akwai wanda ba kuɗi ba ne ya dame su suna tahiya ne don su tsira da rayukansu ko yancinsu nan kuwa innan kenan su ko tahiya ta kiya bisa iya koma gida tunda in sun koma gida abin da yake jiran su ko mutuwa ko gidan kaso kenan dole sai sun samu inda za su laba A shekarar da ta gabata ta da goma sha 2016 an kiyasta 'yan gudun hijira sama da uku a jamhuriyar Nijar a cewar darakta ta cikin gida mai kula da 'yan gudun hijira cewa da madam Abdulkarim Fodi waɗansu ceto rai ne fa ke sawar ba su iya komawa ƙasashen su. Akwai wasu da saboda siyasa sun ka gudu garin su sun ka zo wajen mu da suna da matsala da ba su zamna kamar ana so a kama su ana so a yi mana suna walakanci dai su sai su zo wajen mu mutanen na mali su gaba daya ne ake ba su ba kamar wanda za mu yi na nan ne na agada a yanzu haka dai yan gudun hijira dubu ɗari da sittin da shidda ne yan najeriya da yan ƙasar mali ke zamne a cikin sansanonin yan gudun hijira a jihohin tilabiri difa da babban birnin yammai shi dai wannan ofishin na hcr cewa da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da yan gudun hijira wanda ta buɗe a birnin agadas zai buɗe wata lambar waya a cikin watan Jun mai zuwa idan Allahu ya kai mu wanda masu neman mafaka ke iya tuntuɓawa domin samun cikakken bayani akan hanyoyin da za su bi domin samun mafaka a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar.